This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a tare da fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC muke muku marhaba lalle ga shirin na la'asari a yanzu daga sashen Hausa na murar Amurka akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da kuma niyya da ke birnin Kwani sai kuma a kwamfuta a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a aliyu mustapha sokoto tare da mahmud lalo muke tabo ku ga shirin na wannan la'asariya ta ranar lahadi muna fatan kuna da lafiya kamar da muke a nan washington to ga mahmud ɗin da kanin labarai mu fara da su to amurka ta ce ta damu matuka kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban ƙasar masar muhammad mursi da wasu mutane sama da ɗari karan farko shugaba pek nkurunziza na burundi ya fito bayyana jama'a bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar wani dan kunna bakin wake ya halaka mutane uku a kabul babban birnin afghanistan to bayan kun ga wajen labaran baki daya za ku ji rahoto kan miliyoyin mutanen da aka ce sun halarci taron yan tijjaniya a garin baucin yakubu sannan gwamnan jihar jigawa zai yi magana kan faduwar da pdp ta yi a jihar dashi ya kuma ce da waya manyan mutane irin su su fahimci maganar yunwa ko talauci idan ana yin ta idan aka taro a irin wannan taron halin wannan wurin akan talauci ko yunwa ko abin nan za ka cewa mu da muke a wannan wurin da ya ka mai yunwa da ya ka mai talauci ba za ka ce a matsayin ka zauna ce to shi ka ina jinwa ga da wani ke ji sai ka ji ta gaskiya kam to sannan zamu ji yayin da ake gwagwarmaya na samun mukamai a sababbin gwamnatocin najeriya me ya kamata a duba ne cancanta ko kuma bauta wa jam'iyya idan za a ɗauki eh, aiki ai ya kamata a dora kan sikeli a ga menene wata irin wahala ce mutum ya sha wani irin cancanta ne yake shi kar a zo ga wayanda suka wahala daban ga wayanda suke amfana daban bayan wannan duka muna da rahoto na musamman kan shingayen 'yan sandan nan da aka ce a janye daga hanyoyi magana ta gaskiya wannan gaye na 'yan sanda akan manyan hanyar najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfaninsa to za mu ji duka biyun yau kuma lahadi ce saboda aka gare za ta zo da bishara amma yanzu mu ba ku labaran duniya ku sha tukuna to jama'a assalamu alaikum amurka ta ce ta damu matuka kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban kasar masar muhammad mursi da wasu mutane sama da ɗari bayan da aka same su da hannu a fasa wani gidan yari a shekarar 2011 wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya ce amurkan ta daɗe tana hana wato tana sukar irin wato yin hukunci akan mutane da yawa a lokaci guda a jiya asabar kotun wacce ta yi zamanta a birnin alkahira ta yanke hukunci akan tsohon shugaban kasar na masar a kuma ranar biyu ga watan yuni babbar hukumar da ke kula da harkokin addinin kasar ta mufti za ta bayyana matsayarta kan wannan hukunci. yanzu haka lauyan mr morsi ya ce zai ɗauka kara kan hukuncin kisan yayin da masu goyon bayan ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood ke kiran a fito a yi zanga-zanga har ila yau kotun ta yanke hukunci akan wasu manyan ƙungiyar waɗanda aka same su da laifin haɗa kai da 'yan ƙungiyar hamas da hezbollah wajen fasa gidan yarin a ɗaya ɓangaren kuma an zartas da hukuncin kisa akan wasu mutane shida da suka kashe wasu sojojin ƙasar ta masar a shekarar 2014 an dai zartar da hukuncin ne ta hanyar rataye mutanen a yau lahadi a wani gidan yari da ke birnin alkahira akwai bayanai da ke cewa mutane suna da ala wato mutanen suna da alaka da rashin tsagerin yankin sanai da ke da alaka da kungiyar isis mai da'awar kafa jirar musulunci an dai zargi kungiyar da kai wani mummunan hari akan dakarun kasar ta masar bayan da aka hamɓarar da gwamnatin muhammad mursi a shekarar 2013 kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty ta kwatanta hukuncin a matsayin wanda ke cike da rashin adalci a baya ƙungiyar ta amnesty ta nemi a dakatar da aiwatar da hukuncin bayan da ta ba da hujjar cewa uku daga cikin mutanen da aka rataye sun wato suna tsare a gidan yari a lokacin da aka ce sun aikata laifin ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a karan farko shugaba Perk Nkurunziza na Burundi ya fito bayyana jama'a tun bayan wani yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar. A yau Lahadi shugaban ya gaisa da manema labarai a fadarsa da ke Bujumbura babban birnin ƙasar. A wani jawabi da ya yi ta kafar rediyo a ranar Juma'a da ta gabata, Nkurunziza ya mika godiyarsa ga jami'an tsaron ƙasar da suka daƙile yunkurin juyin mulkin da aka so a yi wa gwamnatinsa. Ya kuma yi gargaɗi ga masu zanga-zangar su daina adawa da yunkurinsa na yin tazarci. wanda suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar nkurunziza da magoya bayansa suna ikirarin cewa 'yan majalisar dokoki ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko ba masu kada ƙuri'a ba kotun kundin tsarin mulkin ƙasar dai ta amince shugaban ya sake tsayawa takara jami'ai a afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota da ya hari wani jerin gwanon motocin wasu 'yan kasar waje a filin jirgin wato saman kabul ya halaka mutane uku sannan ya ranata wasu da dama wanda yawancinsu suna tsaye ne a gefen hanya tuni dai kungiyar taliban mai tada kai da baya ta dauki alhakin harin wanda aka kai shi da safiyar yau lahadi ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ta ce biyu daga cikin waɗanda suka mutu mata ne sannan wasu fararen hula ashirin sun jikkata ciki hadda yara da mata ɗaukunar bakin waken ya ta da bam ɗin ne a cikin motarsa ƙirar toyota wata ɗaliba da harin ya shafa ta ce tana cikin aji tana karatu sai ta ji wato sai ta ji gilashin tagogin ajin sun tarwatse suka kuma yayyanka ta a fuska a babban wato birnin a asibitin birnin na kabul an kwantar da mutane da dama a cewar wani babban likitan asibitin to mahmud lalu ya kawo ku labaran duniya daga washington dc muna da rahotanni da dama kan hanya bari mu share fage da na wakilinmu abdulhamid muhammad a bauchi kan gagarumin taron maulidin yan tijjaniya da aka yi a cana taron maulidin sheikh ibrahim yas kaulak ya sami halartar mabiya ɗarikar tijjaniya daga ƙasashen afirka sama da goma inda aka yi ta da kuma zikiri tsawon rana da kuma cikin dare sheikh tahiru usman bauchi shine shugaban taron ya yi bayanin makasudin taron dalilin wannan taro ubangiji ya ce mana washkuru ni matalla in kuntum iyyahu ta'budun gode wa Allah in yayi muku ni'ima gode masa ku bayyana masa godiya in yayi muku ni'ima in ku kun tabbata ku masu kaɗai ta Allah ne masu bauta masa babban ni'ima da Allah ya kawo mana a duniya babu kamar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya saboda haka muke yin taron maulidi kuma bayan sa mu a matsayin mu na yan tijaniya wato zuwan shehu tijjani ya amfani a duniya ya sa mun yi istighfari da yawa mun yi salatin annabi da yawa mun yi la ilaha da yawa ta hanyar ƙasa. a wannan taron ai ba na bauchi kadai bane ba na najeriya kadai bane muna sauraron baki daga morocco muna sauraron baki daga senegal muna sauraron baki daga algeria muna sauraron baki daga misra haka kasashe na kusa-kusa daga bisani na ji ta bakin 'yan gari da kuma baki dangane da taron maulidin asalamu alaikum rahmatullah na Muhammadu Adamu. Jihar Bauchi an santa da amsar jama'a da kuma karban baki. To gaskiya wannan ya koya mana kwarai kwarai da gaske yadda za mu zauna da jama'a mu karbe su wasu ma baka san su ba amma sun zo sun baje kolin su a kofan gidanka kaga ka karbe su sun kwanta sun tashi lafiya gaskiya alhamdulillah ne Muhammadu Salisu daga Jos kuma na zo nan taro ne dan kaunar Shehu Ibrahim da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi lafiya mun tashi lafiya muna neman ubangiji Allah maimaita mana na shekara mai zuwa in Allah ya kai mu me ka koya daga wannan ko darasin da ka koya na koyi tarbiyya a gun malaman mu na koyi kuma tafiya a cikin jama'a sunana habibu sa'adu daga zaria anguwan karfe zo maulidin shehu ibrahim yas kuma na zo na yi alhamdulillah an kuma yi lafiya zan koma gida lafiya allah ya saka da me wani darasi ka koya to na ga jama'a an yi du'a'i mun samu falala dama mu mun saba zuwa kuma mun san amfanin shi to mu bukatar mu kenan amma allah ubangiji shine ke ma kowa baiwa sai kuma godiya da muke ga allah abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai kushe ba yayi wani kakan wani Allah da tsari yayi wani yaran wani a cikin su ma ya kwashe maras hankali To la to ko yaya su da lamido gwamnan jihar jiga yake ji ne game da faduwar sa ta PDP a can jihar wakilinmu Muhammadu da kwari ya zanta da gwamnan inda ma suka tabo har da yadda shugabanni irin shi su da lamido suke ji game da korafe-korafen da talaka kan wani lokaci game da talauci da kuma yunwa. Kakamta na yi misa na harkokin waje. so da za mu je mitin akan magana afirka akan magana talauci da rashin lafiya da yaƙe-yaƙe da kuma mai kamata a inganta mutane to mafi yawancin idan ana taro a irin wannan taron halin wannan wurin akan talauci ko yunwa ko abin nan za ka cewa mu da yi a wannan wurin irin yanayin mu din da yanayin wurin taron da irin abincin da ke na wurin da wuya ka banci mai yunwa da ya ka banci mai talauci saboda haka talauci da yunwa abu ne da yake ba a cewa mai wasan jin yunwa sai dai ka ji tukun da ka san mai yunwa ba za ka ce a matsayin ka zauna ka ce to shi ka ina jin yunwa gaida wanda ke ji sai ka ji ta saboda haka a wajen shugabancin mutane idan aka magana akan abin da ke damun su da bukatun su ka ji abin akan ra'ayin su bakin su ba kuma gifi da kai kai kai ne masani shi ka ka san irin da ake ji yunwa ka ka san yadda mutum kai ke rayuwa za ka taimaka masa ka ka san da yake bukatar noman sa kaza kaza a'a ka kira shi ka ji ya yanayin sai yake tona idan ya faɗa abin ke yanin sa to sai ka mai da ilimin ka da koda ka wajen takarar wani abubuwan. jam'iyyar pdp ta faɗi musamman a jigawa an samu canjin gwamnatin da watakila wasu ba ta tunanin hakan za ta faru misali abu da ke cikin zukatan 'yan jigawa shine yaya makomar jigawa za ta kasance kai ma kana da wannan tunanin wala babu sai zaɓe aka yi jam'iyya ta ci kamar da ka zaɓi na hawa da ka zaɓe na aka zaɓe na pdp na zama gwamna yanzu an zaɓe an zaɓi gwamnan apc na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin bane mulkin yan jigawa ne a yanzu zaɓe hanya ce kawai ta hawan nan manan mulkin to idan ka hau kaci zaɓen to kuma mulkin da ke na jama'a ne yan jigawa saboda haka yanzu a gwamnan yanzu shine jigawa ce ita ce apc sa ita ce pdp sa ita ce abga magana shine alƙiblarsa ga baki ɗaya kabar da aikin zai ga shine yan jigawa zai yi in kuna yan jigawa zai yi a duk yan jigawa kamata a ce ya ba su haɗin kai yi musu addu'a domin kai shine idan sun gaza azabar tana kan injigawa saboda haka a yi musu addu'a din domin shine in sun gaza mun shiga uku a yi musu addu'a Allah ya sa su masu su miƙe sai abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin jigawa ta ƙara kwarjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki domin mulkin da ake shine na jigawa ake yi irce APC mu a yanzu irce PDP mu a yanzu irce komin ma a yanzu Allah ba shi dafa adalcin nan To gwamnan jihar Jigawa da kenan to in jima za ku ji rahoton musamman kan cire shingayen 'yan sanda a Najeriya amma bari mu gama da maganar gwagwarmayar neman mukamin siyasa da yanzu ko ina ake yi a cikin sababbin gwamnatocin wannan kasa din wakilin Nasiru Yakubu Birnin Yaro zai mana misali da abin da ke faruwa a jihar ta Kaduna. bayan nasarar da jam'iyyar apc ta yi na lashe zaben kujerar gwamna a jihar kaduna wanda tsohon ministan babban birnin tarayyar abuja malam nasir ahmad yan rufa'i ya zama zababben gwamna a jihar ta kaduna yanzu dai kallo ya koma sama tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc tsafi da kuma sababbi wanda suka canza sheka daga wata jam'iyya zuwa jam'iyyar ta apc game da ribibin waɗanda ya kamata su sami mukaman kwamishinoni da za su dafa wa malam nasiru ahmad yan rufa'i domin gungura gwamnati bayan rantsar da shi a ranar 29 ga wannan wata mai zuwa. Rahotanni na nuni da cewa 'ya'yan jam'iyyar ta APC na ta zarya domin samun shiga ajin manyan mukaman sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar APC sun ce suna da shawari da za su bayar game da duba cancanta ko waɗanda suka wahala wa jam'iyya wajen rarraba mukaman. Sunana Abdullahi Bayero, Kaduna, Najeriya. ai ina ganin duk wanda ya bayar da gudunmawansa aka ci nasara fatansa shine ya za a samu gwamnati adila wanda za ta yi al'umma aiki ba tare da irin abin da aka baro a baya na zaluncin shugabanci da shugabanni ba suna na alhaji lawal umar mai turare ya kamata shi mai girma nasiru yan rufa'i ya kitso da kwarkwata domin ba yanda za a ce mutumin da ya shekara goma sha shida yana abu ɗaya, ka haɗa shi da wani wanda ya zo sati biyu kafin kafin a yi zaɓe ba zai taɓa zama ɗaya ba ya kamata ah, a yi check and balance kar a zo ga wayanda suka wahala daban ga wayanda suke amfana daban in an yi haka ba a yi mutane adalci ba. sunana Hafsat Muhammad Baba ni kuma a jam'iyyar ce. To abin da nake gani shine an yi adawa tsawon shekara goma sha shida. Akwai cancantar da wahalar da jama'a a cikin apc sun cancanta kuma sun wahala saboda haka ya kamata a duba irin wannan domin idan za a ɗauki eh, aiki ai ya kamata a ɗora kan sikeli a ga menene wata irin wahala ce mutum ya sha wani irin cancanta ne yake da shi ba yanda za a ce cikin jam'iyyar apc ba za a samu waɗanda suke da waɗannan abubuwa guda biyu ba cancanta da wahala amma ba zai yiwu a ce ka taho daga pdp ka ci albarkacin pdp tsawon shekara goma sha shida sannan yanzu abinci ya nuna a jam'iyyar eh, adawa shekara goma sha shida tana ta faman azumi yanzu an zo za a yi buɗe baki ka ce kai ne ma za ma ka raba ma abincin da aka dafa wanda za a yi buɗe baki da shi ba ai gaskiya babu adalci a ciki. Shi kuwa Alhaji Umar Ahmad Gana wanda a da jigo ne a jam'iyyar PDP kuma daga baya ya yi ƙaura ya zuwa jam'iyyar APC kafin zaben shekarar biyar ya ce. A gaskiya cancanta shi ya fi. Maganan 'yan siyasa akwai hanyoyi da yawa gwamnati na da faɗi akwai hanyoyi da yawa da za a saka ma 'yan siyasa. Yanzu da haka 'ya'yan jam'iyyar PDP da za su koma 'yan adawa daga ranar 29 ga wannan wata sun kasa sun tsare ne domin ganin yadda 'ya'yan jam'iyyar apc za su tsallake wannan shinge na raba mukamai ba tare da an sami baraka a tsakanin su ba nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya sun kwashe dalar su barka To a gaishe ka Nasiru jama'a karfe 11 da minti 17 na safin muke a nan Washington DC sashen Hausa na mura Amurka kuke ji. Welcome ya mutane musamman matuƙa da masu sauran amfani da abubuwan hawa akan hanyoyi suke ji ne game da umarnin da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar na cewa a janye shingayen su 'yan sanda din da ke kan hanyoyi din. To wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ya dubo mana wannan batu. Roblox waɗannan shingayen binciken ababen hawa da jami'an 'yan sanda ke girkawa na janyo damuwa ga jama'a na haddasa jinkiri kuma ababe ne marasa daɗi ga yanayin muhallinmu bayan haka wurare ne da inda wasu daga cikin jami'an mu marasa kishin ƙasa ke amfani da shi wurin karɓar na goro a wasu shingayen an sha samun yadda ake takurawa tare da cutar da jama'a wani sa'a ma har bindiga jama'a ke yi saboda haka ne shugaban 'yan sandan najeriya ya ga ya dace ya ba da umarnin janye waɗannan shingayen binciken ababen hawa Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Emmanuel Ojukwu ke bayyana wa sashen Hausa na muryar Amurka dalilan da ya sa babban shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin janye shingayen binciken ababen hawa a ko'ina cikin kasar. Alhaji Sani Gamko mai sharhi ne kan al'amuran sufuri a Najeriya. Eh, magana ta gaskiya wannan gaye na 'yan sanda kan manyan hanyar Najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfaninsa. Amfaninsa magana ta gaskiya yana taimaka kwarai da saurin gane ɓata gari a kan manyan hanyoyin ƙasar nan kwarai da gaske. Eh, sannan kuma amfanin sa shi ya fi ta'allaka a kan cin hanci da rashawa don 'yan sandan da majority din suna karɓar cin hanci a kan hanyar nan. Daga bisani kuma na garzaya kan hanyar Umar Musa Yar'adua da aka fi sani da Airport Road. hanyar da ta hada kudanci da arewacin Najeriya don jin ta bakin direbobi. A halin yanzu ina kan titin filin jirgin sama da kenan Abuja kusa da wani ƙauye da ake kira Soka kuma ina na wuce shingen 'yan sanda a yanzu haka ina tare da wani dan tasi malam ya sunanka sunana malam ali malam ali yaya batun cingayen yan sanda domin kwanakin baya inspector general yan sanda najeriya ya ce a janye su an janye din kuwa gaskiya sakani da allah ba a janye ba ya ya kuke fuskanta waɗannan shingayen eh to wannan shingayen nan gaskiya suna takura mana domin su karan kansu polisawan in muka fito aiki suna iya ce to mu faka in muka faka mun nuna musu takardun mu ce a ah, mu kawo wani abu to kaga wannan haka kuma in baka bada wani abu ba to ka shiga uku kenan hannun su misali in baka me zai faru eh suna iya ma kulla ma shari misali suna iya ce suna suspecting motan ka a ah, na sata ne ko na abu saboda haka ku je police station ba su yarda da kai ba to tun da farko ma wai me yasa ne rundunar yan sandan Najeriya ta kakkafa waɗannan shingaye tambayar kenan da naiwa kakakinta Mr. Emmanuel Ojuku. Uh, Kamar yadda ka sani babu wata dokar Najeriya da ta hana 'yan sanda ka kafa shingayen binciken ababen a gaskiya doka ce ma ta bamu ikon kiyaye kar a aikata laifuka kasancewar 'yan sanda akan tituna tamkar tona tsakuwa ne don ayata jitso domin muna bankaɗo waɗanda ke da niyyar tafka aika aika kuma gargaɗi ne hakan na da amfani sosai yanzu an yi la'akari ne da illolin da waɗannan shingayen ke haifarwa. greater than part of what we have gained. Wannan wani ɗan tasiri ne a birnin Abuja ke bayyana yadda waɗannan shingaye ke takura masu. Uh, uh, sunana Mr. Emeka, ni dan tasi ne. Muna fuskantar matsaloli da yawa da 'yan sanda. Za su kakkafa shingayen akan titina, maimakon su gusar da motar da suke zargi gefe. Sai su barta akan titi suna bincikenta, su bar sauran mutane cikin jerin layi suna jira. Da yake tuni babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin cicir waɗannan shingaye. Kasancewar har yanzu jama'a na kukan akwai su a sassa daban-daban. Na tambayi Mr. Emmanuel Ojuku ko mai zai ce akan haka? Another for the Special Police must be obeyed to the letter. To Umarnin 'yan sanda dole ne a bi shi sau da kafa. Don haka ana bin wannan umarni ka'in da na'i. Yanzu haka fito General ya amince da wata tawagar 'yan sanda sassa daban-daban na kasar nan don sa ido da tabbatar da bin umarni musamman wajen karɓar na goro shingayen binciken ababen hawa da kuma kare haƙƙin bil'ada. Emmanuel Ojukwu kenan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so. Amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. In dai haka ne akwai sakel rigimar mu da taku ta taso. Sabon ba za mu bari ku tura kasar mu a inda ba za ta To a gaishe ka Hassan sannu da kokari. To lokaci da zan janyo Grace in ba ta guri ta kawo bishara. Mabiya bukata Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. ikilisiyar 'yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko a Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau sakamakon tashe-tashen hankali da membobin kungiyar suka yi fama da su a jihar Adamawa cibiyar ikilisiyar wanda ya sanadiyar rasa matsugunan membobin da dama. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta halarci taron ga kuma tsarabar da ta samo mana. Sai mu sani sunana Reverend Matthew Abdullahi Gali a ah, ni ne secretary na Board of Trustee na EYN. Taro ne wanda ake yi shi kowane shekara yau muna taro na 68 a yau din na wanda muke cikinta. wanda ana yi zuwa ne kowane shekara domin a tattauna abubuwa da zai kawo cin gaban ikkilisiya ba a nan najeriya kaɗai ba amma har faɗin duniya wa'yansu za su yi mamakin me yasa aka kawo wannan taro a jos ba a mubi ba inda jihar adamawa inda dama aka saba yin wannan taron a ina godiya matuƙa saboda wannan tambaya abin da ya faru shine duk duniya suna da labari cewa akwai rashin kwanciyar hankali a jihar arewa maso gabas wanda har ya shafi headquarters dinmu da ke korhi shi ya sa muka ɗauke headquarter muka kawo ta Jos temporary domin mu gudanar da ayyukanmu na yau da gobe. To me da me ake niyan tattaunawa a cikin wannan taron? A muna niyan tattauna abubuwa da ya da ya ta'akala akan kula da lafiyan membobi na ikkilisiya akan kula da rayuwar ikkilisiya akwai jama'a da suka tagayyara da yawa su kuma raunana muna kokarin mu gina ruhaniyar su domin su tsaya da karfi kada su jijigu domin littafin mai tsarki na cewa za ku zama abin ki saboda sunana so mu kam mun shaidi wannan muraran domin ta dalilin sunan isa almasihu ne aka tarwata headquarters dinmu yanzu muna wani wuri wanda ba nan fase inda wannan lamarin sun faru an karkashe mutane an kona gidajen mutane an rusa gidajen ɗebe kayan abinci sutura da sauransu mutane sun tafi sun kwana jeji ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba wannan su ya kusan mako guda suna cikin jeji suna cikin duwatsu har ta abin tausayi shine waɗansu sun je har ganye suke ci domin rashin abinci to amma addu'a da jama'a suke kullum baya fadawa kasa muna gode ga ubangiji domin yau muna cikin masu rai eh. to akwai waɗansu shirye-shirye da kuka tsara na ƙarfafa wato ban gaskiyan masu bi musamman membobinku ta yadda za su ƙarfafa cikin ubangiji kamar wannan taro muke yin ta yau tana ɗaya daga cikin ababa da zai karfafa ban gaskiyar mutane banda wannan kuma akwai wurare da muke kokari muna muka nemo don mu tsugunar da su mu ciyar da su mu ilmantar da su cikin wannan lokaci har lokacin da Allah zai sa wannan masifu ya kawas da su shi na da muke ciki mm, akwai waɗansu tallafi da kuka samu daga wurin uh, wato ko ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ikilisiyoyi sun taimaka muku mun gode wa mutane domin da ikilisiyoyi da mutum ɗaiɗaya wanda ubangiji allah ya tafi zukatansu sun agazawa mutane da abinci da sutura waɗansu masu buɗe mana gidajensu muka shiga suka rike mutane gidaje wata ɗaya wata biyu waɗansu kuma suna nan a cikin a camp na 'yan gudun hijira a matsayin ikkilisiya kuma muna kokari yanzu muka sayi filaye muna kokari mu gina wurare da za mu tsugunar da mutanen nan kafin wannan masifa ta kawo abin da muke ciki. To daga ƙarshe akwai wani bukata da kuke yi ko daga gwamnati ko kuma daga jama'a waɗanda kuke ganin kamar za su taimaka muku? Za su da gwamnati ta wajen gwamnati muna neman a yi adalci shugabanni su yi gaskiya shugabanni kuma su daina rubda ciki akan abubuwa da aka ce wannan saboda jama'a ne mu yi la'akari kuma da makomarmu domin komai yawan shekaru ma wannan duniya ba za mu daɗe ba akwai kuma ranar za mu ba da bi saboda haka mu kamanta gaskiya cikin rayuwa muna addu'a kuma membobi mu su tsaya da karfi kada su jijigo su san cewa Allah ne bayar Allah ne ya karba albarka kuma ya tabbata ga sunansa muna kira da babban murya da cewa mu ci gaba da zaman salama cikin wannan kasa domin ƙasar nan namu ne ba mu da wata ƙasa Najeriya ce kadai ita ce ƙasar mu so ita ce a mu a kullum Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakili mu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. Da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. karfe 11:26 na safe a sashen wasan murya amurka a washington dc ga mahmud ya dawo da labarai a takaici to masu neman takarar shugabancin amurka daga jam'iyyar republican su goma sha ɗaya sun yi wani taro jiya asabar a jihar iowa da ke tsakiyar amurka domin su gawa kusoshin jam'iyyar da ke jihar dalilin da ya sa kowane ɗayansu yake ganin shi ya fi cancanta a zaɓa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar reshen jam'iyyar ta republican a jihar ta aiwa ne ya ɗauki nauyin shirya wannan taro inda aka karkata hankali kan batutuwan da suka shafi iran da musulunci da kuma rikicin da ake fama da shi a gabas ta tsakiya kun cewa amurka ta nuna damuwar ta matuƙa kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban masar wato muhammad morsi da wasu mutane sama da ɗari bayan da aka same su da hannu a fasa wani gidan yari a shekarar 2011 wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya ce amurkan ta daɗe tana sukar yi wa tarin mutane shari'a da yanke hukunci a lokaci guda wanda ya ce hakan ya saba wa nauyin ƙasa da ƙasa da ya rataya a wuyan ƙasar ta masar da kuma tsarin wato bin doka a ɗaya ɓangaren kuma an zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane shida da suka kashe wasu sojojin ƙasar ta masar a shekarar 2014 an dai zartar da hukuncin ne da wato ta hanyar rataya a a kasar wato a birnin alkahira a yau lahadi haka kuma kun ji cewa a karan farko shugaban kasar burundi pek nkurunziza ya fito bayyana jama'a tun bayan wani juyin mulki da wato yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar a yau lahadi shugaban ya gaisa da manema labarai a fadarsa da ke bujumbura babban birnin kasar to a gaishe kamar mutum jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci inda muke danuwa zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a nan birnin washington dc wannan shine shirin mu na kashe a yau lahadi tun da bama da shirin dare saboda haka mun bako yanzu sai gobe da safe idan rabani ya kai mu karfe shida na safiyar gobe din zamu fara bulluwa sannan mu dawo da karfe 8 da shirin mu na biyu yanzu kama a madadin dukkan ma'anan sashen wasu mura amurka musamman shi mahmud lalo da ya taya ni gabatar muku da shirin da wanda ya bada umarni ya mi da kuma injiniya din mu wojciech zonyak jan bature nan da ke son ci mashi zanga-zanga <laughs> ah, ni da aliyu mustafa zakwata a nan washington dc sai mun damu ku a wani lokaci assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.